والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا كروبنا يا أرحم الراحمين بأنك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساجة saduwa da ku inda ake gabatar da tafsirin karatun ƙur'ani a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin a masallacin ubai bin ka'ab malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا الكتاب لم تشكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ترونها عوجا وأنتم شهداء wannan shine abin da alarabta suke kira istinafil kalam ma'ana dawo da zance bayan da ka fara wani zance sai ka yanke shi da wata magana idan ba ku manta ba a darsan baya ana ta magana akan yahudawa yahudawa yahudawa Allah sai shigar da magana kullu ta'ami kana hillan libani isra'ila sa'annan aka zo aka yi magana akan makka walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila batin Allah subhanahu wataala ya ga bayani akan waɗannan hujjojin sai sake dawo da magana kuma akan a kitab yanzu a ci gaba da magana akan su Allah subhanahu wataala ce ya ahlul kitab ya ku yahudu da nasara lima takfuruna bi ayatillah menene dalilin da yasa kuke kafircewa ayoyin Allah subhanahu wataala daidai daga ce menene dalilin da yasa kuke kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam menene dalilin da yasa kuke kafircewa qur'ani menene dalilin da yasa kuka kin imani da at-taura da injila domin duk gabaɗinsu a cikinsu akwai labarin ƙur'ani akwai labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu shahidun ala ma ta'malu hakika Allah subhanahu wataala me ba da shaida ne me shaida ne me gani ne me ji ne sa'annan me kula ne da dukkan abin da bayansa suke aikatawa ya ahlal kitab ya ku yahudu da nasara lima tasudduna an sabilillahi man aman me yasa kuke kokarin ko kuma me yasa kuke toshe kuke toshewa waɗanda suka yi imani bin hanyoyin Allah subhanahu wata'ala me yasa ba kwa barin su su bauta wa Allah subhanahu wata'ala yadda ya kamata tabghuna ha'iwajan ma'ana kuna so hanyar Allah subhanahu wata'ala ta zama a karkace shi yasa kuka rinka lalata littattafan ku shi yasa kuka ji goyen bayan mutane su imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ta karantawa a baya wa mallahu wa antum shuhada alhalin ku kuna masu shaidawa cewa wannan qur'anin gaskiya ne kuma manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun hakika Allah subhanahu wa ta'ala bai zama gafalalle ba ga abin da kuka kasance kuna aikatawa yana sanar da shi kuma yana kididdige abin da kuka kasance kuna aikatawa na'am ya ayyuhal ladina amanu فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم da wannan ayoyin guda biyu da waɗanda za su zo a gabansu suna magana ne akan labarin sahabbai da kuma yahudawa a nan gurin bayan annab sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa garin madina da ya hijira zuwa garin madina sananne ne a gurin ma'abuta tarihi ƙabilun madina shekara da shekaru suka yi suna yaƙi a junansu ba su taɓa haɗuwa wani abu ƙwaya ɗaya bai taɓa haɗa su ba sai manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka karanta tarihin aus da khazraj wanda suke manya-manyan ƙabilu ne a garin madina za mu ga cewa sai da suka shekara arba'in suna cikin ƙabilanci a tsakaninsu shi ya sanya duk duniya rikici guda biyu shi ya fi kowanne rikici hatsari rikicin kabilanci da kuma rikicin addini waɗannan rikicin guda biyu idan suka ko a cikin ƙasa ba sa iya ba a samun zaman lafiya sai an zubar da jinanan al'umma masu tarin yawa idan muka ɗauki somaliya za mu ga abin da ya faru kenan idan muka ɗauki libya za mu ga abin da ya faru kenan idan muka ɗauki hatta iraq za mu ga galibin ma abin da yake faruwa a ciki rikicin ƙabilanci ne to wannan Allah subhanahu wataala yake hakaito mana yake gaya mana tarihi ya nuna mana cewa haka Aus da Khazraj suka kasance shekara sama da arba'in suna rigima a junansu ba sa gaisawa ba sa magana da junansu babu abin da ya hada su sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin madina nan ya hada su akan kalmar tauhidi kwaya daya suka zama yan uwan juna tare wannan abin sai kasance ya sosa wa yahudawa rai ya bata musu rai sai suke jin haushin wannan abin da ya kasance yanzu waɗannan al'umma sun zama kabila kwaya ɗaya sun zama abu kwaya ɗaya su suna bakin ciki akan wannan haɗewar da suka ga aus da hazarar da ragowar kabilu sun yi tare da annabi sallallahu alaihi sallam da suka gaga sai suka fara kokarin zuba gubarsu a cikin al'umma sai suka turo jakadansu wakilinsu sai zo majalisar da al'ansar mutanen madina suke zaune da ya zo ya zauna tare da su sai ya fara zuba gubarsa ta zance ana magana sai ya juya kalli wani sai ta ah, wani wani a lokaci ga ba shi ya kashe dan uwan ku wani ba haka dai irin ma'ana ya rinka maganganu wanda suka rinka har zuka zukatan bangare guda biyu a wannan lokacin kafin ka aka sai tana wasu tsohuwar adawar ta jahiliya nan da nan sai kowa ya rinka ihu a ba mu makaman mu a ba mu makaman mu kowa yana kiran kabilarsa suka da da tsohuwar ɗabi'ar ta jahiliya a wannan lokacin sai labari ya kai kunnan annabi sallallahu alaihi sallam cewa ga abin da yake faruwa tsakanin kabilun garin madina annabi sallallahu alaihi sallama ya fito yana sulhun su yana sasanta su duk da sada annabi sallallahu alaihi kuma sai kunya ta kama su to shine sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da waɗannan ayar to ayoyin yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kun ga anan tare da cewa kuskure sahabbai suka yi amma Allah subhanahu ta'ala sai kira su da sunan waɗanda suka yi imani ma'ana bai cire musu sunan imani ba haka zalika yau baka isa ka wayi gari ka ce ka cire wasu sahabbai sunan imani ba ko da kuskure sai Allah da ya ayyuhal ladina amanu yake kira su hatta hatib da ya tafka babban kuskure kuskure irin wanda ko a yanzu duniya ba ta gafartawa ne ka ɗiba cikin ƙasar ka faɗo ka kai wa wata ƙasar prison hukuncinsa hukuncin kisa ne har a gobe amma haɗin da ya aikata Allah subhanahu wataala da ya tashi magana a kan ta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwi wa kuma awliya Allah ya kira shi da sunan imani dan haka inda akwai abin da kake ganin mun karanta mun ce wannan kuskure ne da sahabbai suka yi sun yi ne a matsayin su na yan adam sun yi kuma Allah subhanahu ta'ala ya gyara musu abinda hakan yake nuna mana shine idan mun afka cikin kuskure mu ma ga yadda zamu gyara namu mun ba wa kanmu uzuri a gaban annaba mun ce Allah ya ba su kariya ba sa kuskure Allah sai fitar mana da tabaka ta biyu ita ce tabakar sahabbai wanda suke yan adam ne kamar mu ba wahayi ake musu ba balanta ka ce ne su ma ba sa kuskure to abin da ya afko a tsakaninsu na kuskure hakka mana yake shi da yadda zamu gyara al'umma yanzu gaba ya tsofocin kwanakin nan abin da yake faruwa da ministan sadarwa hantani kasashen duniya sun masa ca aka kasancewar sun masa ca aka mu kuma wasu daga cikin musulmi suna amfani da shi a matsayin mai a matsayin harka ta siyasa wasu suna zagin wasu suna cin mutuncin wasu suna cewa bai cancanta ba ya kamata a soke shi da dama masana akan harkar siyasar kasar nan abinda suka rubutu duk kabinet din shugaban ƙasa muhammadu buhari ba ka da kamar fantani cikin kwakwalwa da fahimtar harkar administration ba ka da kamar shi ko da ran nan a sanarwar da fadar shugaban ƙasa ta fitar da irin achievements ɗin da ya bayar a cikin wannan ƙasar za ka samu duk gaba ɗaya ministocin da kake da su yanzu babu wanda ya kawo gaban da ya kawo a cikin najeriya saboda an duba an ga shi ne kaɗai mai rai shi kadai yake iya motsawa saboda haka sai ake gwara mu da shi mu kuma ƴan uwanmu mai kwan mu tuna da cewa wannan dan cikin mu ne ba wai jam'iyya muke dubawa ba mu zo mu bashi kariya inda ya kuskure mu nema masa gafara inda ya daidai mu tafi tare da shi a kowa kuma ya ɗauka yana rubutu cewa lalle ya kamata a cire shi ba shi da amfani a wurin to alal aqalli ya ishe ga cewa dan uwanka ne musulmi yana la ilaha illallah alal akalli ko ba kuma ya ishe ka cewa yana komawa zuwa ga wannan addinin bai kamata rikicin siyasa ya mai da mu kamar rikicin kabilun larabawa ba ku shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tuti'u fariqan min alladzina utul kitab in kuka yadda kuka yi wa yahudawa jiyayya kuka saurari zugar da suke muku yardunakum ba'da imanikum kafirin sai sun mayar da ku kafirai a bayan kun yi imani haka kuma ɗabi'ar yahudu take tun daga wancan lokacin har zuwa yau Allah subhanahu wataala ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yakar ku yaki tun suna yin na takubba suka gaba nasara suka dawo yin na rubuce-rubuce suka ga cewa ana iya gane rubuce-rubucensu yanzu suka dawo yin aiki a aikace wanda da dama daga cikin mu musulmi muke ta kokayen wannan ɗabi'un nasu da dama mun ɗibi ɗabi'unsu mun sanya a cikin jikinmu da dama su sun raba mu da addininmu ta inda ma ba mu tsammani ba sai sa yanzu aka ga shi kansa galiban ma mutumin da yake riko da addini sai a rinka wasa kallon wani dan kauye wanda bai waye ba wayewa shine yanzu a jika kana yaran nasara kana yaran yahudu kana turanci a rinka ai duk garin nan ba bature kamar ka ba wanda yake turanci kamar ka wannan shine abin da aka yi mana wahayi ko kuma shine abin da aka ɗauka mana aka sanya mana a matsayin wayewa to shi ne Allah subhanahu ta'ala yake jan hankalin waɗancan sahabban da aka zo aka ziga Sa'an nan ba su kaɗai ta tsaya kansu ba mu ma har yanzu wannan jan kunnan yana kawo. cewa mu kiyaye su in tuti'u fariqan Allah sai musu adalci domin a cikin su akwai mu'mini akwai mutanen kirki kamar can da yake minhum muhtadun wa kathirun minhum fasiqun anan sai musu adalci sai ce in tuti'u fariqan minhum wani bangare na cikinsu su ne mutane banza waɗanda ba su da kirki kun ga Allah bai saka musu cewa gaba ɗaya su ne ba su da kirkin ba wannan shine adalci cikin magana kenan to Allah subhanahu ta'ala gana in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin Allah sai yake cewa ku mamakin kanku ta yaya kai wa kaifa takfuruna ta yaya za ku kafirta ta yaya za ku bar wannan addinin ku bar yahudawa su yi wasa da aƙidar ku wa antum tutla alaikum ayatullah alhalin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta muku qur'ani kuna jin saukar wahayi da dumudumin sa wa fiikum rasulu sa'annan kuma ga manzo wanda kuke koyi kuke daukan shari'a daga gare shi shi ya sanya batan musulmai a wannan lokacin takallufin mutum mu baya tabbas ba karamin abun mamaki bane ba karamin abu ne da zai doci zuciya ba bai kamata a ce muna da tarihi muna da ƙur'ani a tsakaninmu ya kasance kuma mu ne muka zama mafi ci baya a cikin al'umma ba wannan bai faru a gare mu ba har sai da muka wulakanta addinin muka wulakanta ƙur'ani kamar tarbiyya ce da al'ada ta bahaushe randa duk muka dauke da muka dauke ta muka watsar da ita muka je muka ɗebo al'adun da ba namu ba sai kasance yanzu gaba ɗaya al'umma mu ta ji gwalgwale rashin tarbiyya ga ta ta yi yawa ko ina kullum magana ake malamai wa'azi suke ta ina za a gyara ta ina za a gyara har yanzu bakin zaron ma ba a ɗauko ba balanta a lissafin ina za a gyara wani yake banta mai yake cewa ka san mu kamar mota ce da hamdar ɗin ta yi tsinke akan tudu me za ta kenan gangarowa za ta ranga yi tana ta gangarowa tana ta gangarowa har yanzu gangara muke muna ta baya muna ta baya an kasa tsaye da motar ta ma tsaya inda take balanta mai tunanin yaushe za a motsa ta ta koma gaba kullum garin Allah ya waye a komai ma ci baya muke hatta a babin tattalin arzikin kasar ma ci baya muke kullum ta Allah a ba za a taba ci gaba sai an cire subsidy ba za a ci gaba sai an yi devaluation ba za a ci gaba sai an yi kaza sai an yi kaza kullum garin Allah ya waye sai kaji masana tattalin arziki sun ce maka ba za mu ci gaba sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kuma ba abin da ba a yi ba kuma har gobe ci gaban ya ci zuwa ina mafita take haka za a ci gaba da tafiya duk yahudawan duniya muna zaune su suke juya akalar tattalin arzikin duniya abdulmalik bin marwan lokacin da yake khalifa khalifatul musulmin da ya fahimci siyasar duniya a musulmai a wannan lokacin suna amfani da kudin bizansa da ya tashi aka gaya masa aka ce ko kuma da bizan da suke abinda suka ga dama yau su kara karfin kuɗinsu su kara ƙara zuwa musulmai gobe su sauke farashin kuɗinsu su unta da tattalin arzikin musulmai abdulmalik bin marwan bisa shawara ta eh, yan sa a cikin su hadda hajjaji bin yusuf yake cewa ai bai kamata mu rinka zama wani amfani da kuɗin wata kasar suna mallakar mu yadda suka ga dama ba duk kasar da take amfani da kuɗin wata kasar tattalin arzikin wannan ƙasar yana da alaka da waccan kasar ne saboda aka ce Abdul Malik bin Marwan ya kamata mu samu abin da ake kira dinarul arabi ya kamata mu samu kudin mu na arabi na larabawa mu rinka amfani da shi mu rinka kashe shi anan za a samu tajiliki na tattalin arziki kullum in kai dan kasuwa ne yanzu zaka yi siyayya sai ka lissafta ka nawa ne farashin dala a kasuwar duniya idan ka je ka siyo ta akan canji kaza yau gobe za ta iya tashi za ta iya tashi kayanka da kaje ka siyo ka fara siyarwa sai ga asara ce raga-raga za ka yin ba za mu taɓa gyara irin wannan ba sai ran da muka koma zuwa ga tarbiyar addinin mu muke da addini muke da tarbiyya bai kamata a ce yahudawa ne za su rinka gane abin da ya kamata ni ba afaman yamshi mu kibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim saboda haka yaushe al'ummar mu ta ci baya yaushe duk muka samu irin waɗannan munanan abubuwa ran da muka rabu da addinin mu muka koma yi wa yahudu da nasara biyayya ranar duk gaba ɗaya ci bayan duniya ya sauka a kanmu sai sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatul lahi wa fiikum rasul wa man ya'tasim billahi dukkan wanda ya ruku da Allah subhanahu wata'ala ya nemi shiriyar Allah subhanahu wata'ala faqad hudiya ila siratin mustaqim hakika wannan shine wanda aka shiryar zuwa tafarki wanda yake miƙaƙe madaidaici Dan haka yana da kyau mu yawaita neman shari'ar ubangiji ba abin da zai iya gyara wannan al'ummar kamar yadda imam malik ya faɗa sai abin da ya gyara al'ummar da take kafin ita qur'ani da hadisi kamar yadda za mu gani a gaba su ne kaɗai abin da za su kawo mafita a cikin wannan kunci da wahala da muke ciki na wannan rayuwa na ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته Allah ya ya ya يا أيها الذين amanu اتقوا wannan ayoyin guda biyu suna da alaƙa da waɗannan ayoyin na sama da muka ga magana a kansu Allah ya ci gaba da ɗaji ga mummine gaba ce yace ittaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala haƙa tuqatihi ma'ana matukar jin tsoron Allah subhanahu ta'ala. wala mutum kada ku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna sai dai alhalin kuna musulmai wannan ayar tana ɗaya daga cikin aya da dama lokacin da aka saukar da ita ta wahalar da zukatan sahabbai me ake nufi da kaiwa matuƙa wajen jin tsoron Allah subhanahu wata'ala shi sanya daga baya da aka saukar da faɗin Allah subhanahu wata'ala fattaqullaha mastata'tum wasu sai suke ganin wannan ayar ta haqqa tuqatihi ya ce da watan fattaqullaha mastata'tu ma'ana ku ji tsoron Allah gurgurdan yadda za ku iya wasu malaman suka ce kuma ba abin da ya shafe ta duk gaba ɗayansu ayoyi ne guda biyu kowanne hukuncinta yana nan kuma kowanne a kanta babu babu da cin karo da juna nan da Allah subhanahu wataala ya ce ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi gurgurdan jin tsoron ma'ana haqqa tuqatihi kai matuƙa wajen jin sa irin yadda nake jin tsoron Allah bai zama lalle irin haka kake jin tsoron Allah ba ai kai ka san cewa yanzu ko da kai mumini ne ni mumini amma imanin mu ba da yake da na sayyidina Abubakar ba saboda me jin tsoron Allah na sayyidina Abubakar ba da yake da jin tsoron Allah na ka ba shi ma tare da haka yayi gurgurdan abin da zai iya ne hatta a cikin sahabbai sun tabbatar da cewa imanin sai na bakar ma ba irin nasu ba ne ba wata rana an damu sallallahu alaihi wasallama ya nemi taimako a kawo taimako sai na umar sai ya ce yau zan riga ya abubakar akan aikata aikin alkhairi sai na aikata aikin alkhairi haka suke suna rigirgi akan aikata aikin alkhairi sai na umar da ya je gida sai ya tattaro dukiyarsa sai ya raba ta biyu sai ya ce barin kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yi gaggawa ya je to annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi ta sai ce ya umar me ka bar wa ahalinka sai ce ya rasulullah na ba musu rabin wannan dukiyar rabba ta biyu ne na kama ka rabi na ajiye rabi na ce to madalla da kai ya nemi guri ya zauna sai na umar yana ta far'a yana murna yana jin daɗi sai ga sai na abubakar nan ya zo da ya zo da tashi sa dukiyar ya kawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abubakar me ka bar wa iyalinka sai ce Allah da manzansa na bar musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi sai kalle su su biye ce imanin ku zara imanin ku zara sadakar kun ga kenan imanin su matan a wancan lokacin ba ta yi bane ba ai kamar lokacin da na gaya muku isar sai na Usman lokacin yakin Tabuka ko raƙuman da ya bayar dukiyar da ya dauka ya bayar wane ne mutum nawa ne wanda za su iya daukan wannan dukiyar su baya dukiyar ka gaba ɗaya tattalin arziki ka dauka ka mika ta ka ce gaba ɗaya na bayar saboda Allah da manzon sa saboda haka imanin ma tafawutu darajat ne abu yahya suhail suhaib ar-ruhi mun karanta shi ma yadda ya dauki dukiyarsa gaba ɗaya mika ta zuwa ga mushrikai lokacin da yake so ya hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne za su iya wannan to kun ga anan imanin kowa yana imanin ne gwargwadon ne gwargwadon yadda zai iya imanin ba zai taba zama ba zai taba zama iri ɗaya ba dole wani ya fi wani amma ka tabbata cewa cikin abin da kake aikatawa ka kai mutuka ka kai kurewa wajen abin da kake gani wannan shine imanin ka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake shirya rundunar da zai tafi tabuka kamar yadda suratul tauba ta haika ta ito akwai waɗanda suka rinka zuwa suna kawo dukiyoyi irin su sayyidina usman akwai waɗanda suka rinka zuwa suna kawo dukiyoyin da ba su kai waɗannan yawa ba akwai wanda ma bai samu abin da zai kawo ba sai rabin sai ma'ana sai rabin kwano na dabino rabin kwano na dabino ya iya kawowa wannan abin da ya kawo shine kurewar imaninsa shine ƙurewar jin tsoron Allah da abin da zai iya bayarwa har munafikai suka rinka aibata suna cewa inna allaha la ganiyun an sadaqati hadha ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata da sadakar wannan ne zai da sadakar wannan Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man yalmizuka fi sadaqat والذين لا يجدون إلا جهودهم أفوا فيسخرون منهم سخر الله منهم Allah subhanahu wataala su ma ya ito zancen su ya ito kissar saboda haka ƴan uwa jin tsoron Allah da imani ga Allah subhanahu ta'ala wannan yana zuwa a kowa gwargwadon matsayin da ya samu kansa kowa gwargwadon abin da yake da shi shine gwargwadon abin da zai aiki da shi wajen jin tsoron Allah subhanahu ta'ala wani hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi sallama lokacin da yace ittaqullaha haqqa tuqatihi sai ce ku yi wa Allah subhanahu ta'ala biyayya kada ku saba masa babu wani dan adam da zai ce ya kubuta daga saban Allah 100 bisa amma ya kasance aikin da'ar ka zuwa ga Allah subhanahu wataala alal aqalli in an tashi kirga maka shi ya kasance kana samun 70 80 cikin 100 alal aqalli a takaice idan ka tashi zaka kwanta bacci kai wasu kai aiki da wasiyar sayyidina Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mana ka zauna kai wa kanka tayi ka gani yau sallar jami'i guda nawa ne a jami'i sa'annan menene ayyukan alkari da na gabatar wani irin ayyukan sharri na aikata sai ka ga menene abin da zaka iya yi na dare gwargwadon abin da ya sauka ka ga cewa kai kwabarin aikin ka na sharrin nan da ka aikata alal akalla a rana ka wa kanka hisabi ka tabbatar aikin alkhairin da ka aikata a wannan ranar yarin da ya aikin sharrin da ka aikata sa'annan ka kwanta bacci Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku gode wa Allah subhanahu ta'ala kada ku kafirce masa ma'ana ku zama masu yawan <clears throat> godiya ga Allah subhanahu wata'ala ibn al-qayyim yake cewa idan Allah subhanahu wata'ala yayi wa bawa ni'ima abin da yake gane cewa Allah subhanahu wata'ala ya abinda yake nuna cewa wannan bawan ya yaba yana gode wa Allah subhanahu wata'ala da wannan ni'imar shine karin da amfani da wannan ni'imar wajen yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya ma'ana duk lokacin da Allah ya maka ni'ima kai ta godiya ta hanyar amfani da wannan ni'imar ta yadda Allah subhanahu wata'ala yake so kada ku kafirce wa ni'imarsa sa'annan ku runka ambatan Allah subhanahu wata'ala kada ku manta da ambatan Allah subhanahu wata'ala duk waɗannan suna karkashin ittaqullaha haqqa tiqatihi Allah subhanahu wata'ala yace wala tamutunna kada dayan ku ya yadda ya mutu illa wa antum muslimun face yana mai musulmi yana cikin musulmai kada ya dai mutu face yana da tauhidi yana mika imaninsa da kuma sallama al'amuransa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan mutumin da yake so a kubitar da shi daga cikin wuta a shigar da shi aljanna to ya tabbata mutuwa ta riske shi alhalin yana mai shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma yana mai imani da ranar lahira ka mutu akan imani kautuka da kalmar shahada ɗan uwa wannan yana da alaƙa da dogon tarihi tsakanin biyayyarka da Allah subhanahu ta'ala. mutuwa akan kalmar shahada ba abu ne mai sauƙi kamar yadda muke ganin ta ba kowane ɗaya yanzu mai sauƙi ne ya maimaita maka kalmar shahada ba maimaitawar da bakin ita ce matsala ba ita mutuwa ba haka kawai ake mutuwa ba ana mutuwa ne a cikin abin da ake kira sakaratul maut ma'ana a cikin maye ake mutuwa sananne ne ko yanzu mutum ne ya sha giya ya zo yake maye yana sanin me yake furtawa ba ya sanin me yake furtawa amma duk abin da yake cikin zuciyarsa zai tuntsuro ya fito da shi shi ya sanya a lokacin da ran dan adam yake fita baya magana da komai sai abin da harshen sa ya saba yake furtawa a kai kun ga kenan mutum ya mutu akan kalmar shahada yana da alaka da dogon tarihin rayuwarsa yadda ya rayu kan biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala dan kada mu rinka yaudarar kanmu muna daukan cewa abin mai sauki ne kamar shan ruwa kawai ina musulmi da na zo zan mutu kawai abu ne mai sauki in furta kalmar shahada wallahi ba abu ne mai sauki ba abu ne da sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala akai ba za ka iya yi cikin sauki ba shi ya sanya ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallama yake addu'a yake cewa ya ne jujjuya zukata ka tabbatar da zukatanmu akan imani saboda kana mumini yanzu zuwa an jima kaɗan wani abu kaɗan zai iya karkatar da da ka zama kafin to don haka biyayyarmu da Allah subhanahu wata'ala lokacin da muke da ƙarfinmu lokacin da muke da dama ita ce abin da za ta ba mu dama mu samu Allah subhanahu wata'ala ko kuma mu haɗu da Allah subhanahu wata'ala alamun lafiya ina fata mun gane saboda haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya dai mutu face yana mai imani ga Allah subhanahu wata'ala alhafiz abubakar albazar ya fitar da wani hadisi daga anas dan malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dubo wani mutum mara lafiya daga cikin mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai da ke tsinci wannan mutumin a kasuwa ai ma'ana mutumin har ya warke har ya fito kasuwa sai yake tambayar sai yace ya wani yaya kake ma'ana ya jikin naka sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah bi khair sai yake cewa arjullaha wa akhafu dhunubi ma'ana ina ƙaunar rahmar ubangiji kuma ina jin tsoron Shi ne amsar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ya yaba annabi sallallahu alaihi wasallama na warke alhamdulillah ana bi khair sai ce amma ina jin kwaɗayin rahmar ubangiji sa'annan kuma ina kuka ina jin tsoron na ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata la yajti mi'ani fil qalb waɗannan abubuwan guda biyu ba za su hada a cikin zuciya ba fi qalbi abdin ba za su hada a cikin zuciyar bawa ba face Allah subhanahu wata'ala ya bashi abin da yake so sa'annan ya amintar da shi kuma daga azabar da yake jin tsoro ma'ana ba yadda za ka ce kana ƙaunar rahamar ubangiji kana jin tsoron azabarsa ba ce sai Allah subhanahu ta'ala ya cika maka wannan burin naka amma matsalar da'awa ce da baki ko kuma aiki ne a aikace ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wanda mutumin bai faɗe ta ne kadai a baki ba ma'ana ya faɗe ta ne har ƙarƙashin zuciyarsa kamar wannan mutumin da ya zo ya ce ya rasulallah inni uhibbu ya ce ya ma'aiki ni ina kaunar ka a nan alaihi ma ya kalle shi ya ce almar'u ma'amman man ma'ana bawa zai tashi tare da wanda yake kauna ranar tashin alkiyama to shi ma kamar haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata ya ce wannan abubuwan ba za su taba haduwa a cikin zuciyar mumini ba Allah subhanahu wa ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an afwan kai waɗannan abubuwan sune abubuwa guda biyu da in suka da a zuciyar mumini to ya samu rabota duniya da ta lahira kenan watasimu bihablillahi jami'an ku yi riko bihablillahi ma'ana suka ce da wannan qur'anin kenan shine hablillahi ma'ana igiyar Allah subhanahu ta'ala kamar mutum ne da ya fada cikin rijiya yana kokarin halaka sai kake so ka tsamo shi sai ka zira masa ya igiya me kake so ya yanzu ya kama ya fita kamar yadda zamu gani wannan ayat bayani mutane suna tsakiyar halaka Allah subhanahu wataala sai sauka musu da wannan Qur'ani domin su kama su fito daga cikin duhun halakar da suke ciki su shiga cikin aljanna shine ce wa'tasimu bihablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah subhanahu wata'ala gaba ɗayanta ai ma'ana ku yi imani da Qur'ani gaba ɗayansa kada ku zama kamar Yahudawa ke nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd ma'ana suna imani da wani sashi na a taura ko injila ta annan kuma suna kafirce wani sashi na ta to ku kar ku zama kamar haka ku yi riko da wannan littafin gaba ɗayansa wala tafarraqu kada ku zama ƙungiya ƙungiya kada ku raba addinin ma'ana a nan shine ko kuma fassarar wannan ayar za ta zo ƙarƙashin hadisin da abu huraira ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a yake cewa inna allaha yarda lakum salatan Allah subhanahu wata'ala ya aminta da ku ko kuma ya amince muku abubuwa guda uku sa'annan ya kyamaci ko aikata abubuwa guda uku yarda Allahu na'am ya yarda muku da abubuwa guda uku sa'annan kuma ya ya bai yarda ku aikata abubuwa guda uku ba daga ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ya yarda muku ku bauta masa shi kadai kada ku sanya masa kada ku sanya masa abokin tarayya mana kada ku sanya wa Allah subhanahu wataala kishiya sa'annan ku yi riko da wannan ƙur'anin gaba ɗaya wala ta fara'u, kada ku kasu ku zama ƙungiya ƙungiya ma'ana kada ku kasu ku zama ƙungiya ƙungiya kamar yadda yahudu da nasara suka kasu annabi sallallahu alaihi ya ce, yahudu sun kasu gida 71 ma'ana haka suka rinka raba addinin har sai da addinin ya rabu gida 71 haka zalika nasara su ma suka zo suka raba addinin su gida 72 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba makawa al'umma ta za ta raba wannan musuluncin gida 73 wannan musuluncin sai ka samu kungiyoyi daban-daban kungiyoyi har guda 73 kowane ɗayansu yana cewa ni ne akan daidai kuma yana kafarta dan uwansa suna nan kuma gaba ɗaya ga sunan birjik kamar yadda al-baghdadi ya ya kawo a cikin alfarku bai na firak ma'ana ya kawo ƙungiyoyin gaba ɗaya da yadda suka rabu ba gurbin su bane bane da za mu tsaya mu kawo su gaba ɗaya amma kowace ƙungiya idan muka ɗauka za mu ga cewa ta kafurta 'yar uwarta kowace ƙungiya idan muka ɗauka kuma za mu ga akwai shirkarta akwai batarta akwai abin da ta ɗauka ta yi riko da shi wanda yake na kuskure ne da tauhidi sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya rasulullah to waɗanne ne akan daidai sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu aka wada abin da nake kai a yanzu da kuma abin da sahabbai na suke kai wannan shine addini shine abin da yake daidai dukkan abin da yake ba ba wannan bane ba ba abinda Allah ya saukar da shi bane ba sahabbai ba su aikata ba wannan ba daidai bane ba wannan baya taba zama addini dukkan abinda bai zama addini lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai zama addini lokacin sahabbansa ba yau babu wanda yake ya shi ya zama addini saboda ga shi yasa yace ma'ana abinda nake kai da abinda sahabbai na suke kai daga cikin tarihi tarihin sahabbai da muke karantawa tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da muke karantawa yaushe ka gama aiki da su gaba daya har kake neman karin wani abu a cikin addini sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kadai baka saka ta suka ce ka gama aiki da su ba ballan za ka zo kan sunno kan sahabbai ka ce za ka karanta tarihin sahabbai su ma za ka yi aiki gaba ɗaya da abin da sahabbai suka rayu a kai wallahi ba ka buƙatar ka ƙara ba ka buƙatar ka rage akan abin da suka bari in zai aljanna kake son shiga abin da suka tafi akai suka bari shine abin da yake fi komai daidai shi ta Allah ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kada ku yadda a raba kanku kada ku yanzu ku yadda ku zama kungiyoyi kungiyoyi a ku yi riko da addini ku yi koyi da sahabbai shi sanya a da aka gane cewa in ana so a rusa wannan addinin ba za a zo a ce kai tsaye ƙur'ani ba daidai ba ne ba ba za a zo a zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ci mutuncinsa wani musulmi mai hankali ya yarda ba da aka tashi sai aka fara ɗebo wasu daga cikin sahabbai sai aka fara zaɓo waɗanda suke ƙanana ne a cikin labakat na sahabbai sai aka fara zagin su aka fara cin mutuncinsu da aka fara wannan hanyar raunana ƙaramin sahabi daidai yake da hanyar raunana babban sahabi domin kana gama raunana ƙananan su baka da inda zaka matsa sai dai ka je ka raunana manyan su idan ka raunana manyan su kuma wanda suka yi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallama ka zub da katangar da ta kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam dan me rage kuma abin da ya rage shine kuma sai ka zo sai ka soki annabi sallallahu alaihi wasallam kana sukar annabi sallallahu alaihi wasallama ka soki qur'ani ka tashi addini daga aiki gaba daya kafin ma a fara da ƙananan sahabban farawa aka da manya-manyan a malamai irin su ibn hajar aka fara suka akan su aka fara sauke irin su bata bari manya-manyan littattafan da aka rubuta na sharhin bukari sharhin bukari ga duk irin waɗannan hanyoyi ne da yahudawa suke amfani da shi makirci ne wajen raunana addinin musulunci to ba za su iya cin nasara akan waɗannan abubuwa sai sun ɗauko waɗanda suke 'yan cikinmu ne sun biya su sun mai da su yaran ma'aikatan su sa'annan za a zo a rinka wannan abubuwan shi yasa anan a cikin garin Kano ka samu wanda ya rinka zuwa yana zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin mutuncin sai yana cin mutuncin sahabbansa to duk ba wani abu ne ba tasirin da zai yi bai kai idan aka ce wani fari ne balarabe daga ƙasar Iran ya zo ya zauna anan yake wannan wa'azi ba wanda zai saurare shi amma wannan dan cikin ku ne kun san shi kun san asalinsa kun san tushensa kun san nasabarsa kun san babansa kun san gidansu saboda haka da ya zo ya zauna yake yi sai mutane da dama suka zauna suka saurare shi saboda dan cikin mu ne to idan ana so a rusa addini haka ake sai a dauko dan cikin ku sai a sanya shi ya zama shine wakilin yahudawa a bayan kasa wanda zai zo ya taimaka wajen rusa addinin alal akalli an cutar da zukatan samari da dama da aka sanya musu kokonto akan sahabbai har wasu idan ka zo yanzu kwanaki na taɓa rubutu a facebook ne rubutu akan anas bin malik da ne rubutu akan anas bin malik wani ya tashi comment sai ya ce mun mm, ji ba akan wanda ya rubutu irin yadda ka san anas din ma ba kowa bane ba wani mata yake mutumin ba ake zance a kansa ka duba gani kamar wani sa'ansa idan da tarbiyya ko a cikin al'umma ne mutumin da ya girme ka ai ba za ka ce mutumin yana magana ba kana faɗar haka kowa ya san baka da tarbiyya to sabida haka ɗan uwa mu lura sosai kada mu yadda wani abu ya zo ya rarraba kawukan mu kada mu yadda wani abu ya zo ya nisantar da mu da wannan addinin da muke ciki wallahi a halin da muke ciki yanzu ba mu da abin da ya rage mana in ba wannan addinin ba wallahi in ba mu riko da shi ba muka bari buha ta zo ta mana yawa a kansa ba mu karatu ba ƴaƴan mu ba su karatu ba ƴan uwan ba su karatu ba wallahi babban fitina ce da asara za ta same mu wallahi ba don wannan addinin da muke karanta ba wannan abin da yake faruwa a ƙasar nan da tuni wallahi kashin ya ga bushewa gaba ɗaya da tuni gaba ɗaya rayuwar mu ta tarwatsa gaba ɗaya to don haka mu ci gaba da riko da addininmu mu ci gaba da koyi da qur'aninmu mu ci gaba da riko da hadisi mu ci gaba da girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka saba ba mu da abin da yafi wannan Allah subhanahu wataala yace wasfuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah subhanahu wataala akan ku iz kuntum a'da'an lokacin da kuke makiya ma'ana lokacin da suke wannan yaƙe-yaƙen da na kai ku a baya fa allafa baina qulubikum Allah subhanahu wataala sai ya zo ya hada zukatanku Allah subhanahu ta'ala da kansa yake gaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa allafa baina qulubihim Allah ya hada zuciyar waɗannan mutanen da suke kewaye da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa law fakta ma fil ard da zaka ciyar da dukkan dukiyar bayan ƙasa akan ka tattaro waɗannan mutanen waɗannan kabilu su zo su yi imani Allah subhanahu ta'ala ba Allah ta baina qulubihim wallahi ba za ka iya hada zukatansu ba saboda tsananin kafirci da bushewa da yake cikin zukatan Allah ya ce annabi sallallahu alaihi ba za ka iya ba walakin Allah allafa bainahum Allah subhanahu wa ta'ala shine mai juya zukata shi ya karkato da zukatansu su zuwa gare ka fa batun bi ni'matihi ikhwana kuka zama yan uwa sanadiyar da ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi akan ku ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da sauka muku da Qur'ani wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha ma'ana Allah subhanahu wataala yace kuka kasance akan shafa hufratin minan nar ma'ana a bakin rami na wuta kuna dab da afkawa cikin wannan ramin na wuta amma Allah subhanahu wataala ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kubutar da ku daga tarkon fadawa cikin wannan wutar kazalika yubayyinu Allah kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi kamar haka ne Allah subhanahu wataala yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtaduna domin ku zama cikin shiryayyu abin da muka yi na daidai Allah ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullah